a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau 24 ga watan Oktoba a shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yawan mace-macen aure da ake samu a Ghana. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da tsarin bayani. cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu to masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe sauraron mu za mu garzaya kasar ghana tare da wakilin sashen hausa hamza adams a cikin wannan rahoton Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta yau da gobe. Shiri kenan da ya fi mai da hankali wurin tabbatar da ci gaba na matasa da ma mata a sassa daban-daban na nahiyar Afirka hasatan yanki na Hausawa. Ni ne naku Hamza Adam matukan farin ciki nake da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka. Yau shirin ya kawo mu ne a birnin Kumasi na jihar Ashanti a Ghana. a inda batun mace-macen aurayya ke ci gaba da haifar da matsaloli a ƙasar Ghana. Rahotannin baya-bayan da hukumar kididdiga ta ƙasa ta Ghana Statistical Service ta fitar na cewa tsakanin shekarar 2010 zuwa shekarar 2020 an fuskanci matsala na mace-macen aurayya da suka kai rabin miliyan abinda ya janyo damuwa sosai ga al'umma a sassan faɗin ƙasar. Ana daga cikin dalilai na mace-macen aurayen su ne karya da wasu mazan ke ma mata haka zalika amfani da shafukan sadar da zumunta da muhawara da dai sauransu to sai dai hakan ya ingiza wasu bayan allah da suka hada da eh, mu ce masana ne na ilimi a birnin kumasin jihar ashanti suka kafa wata kungiya mai suna marriage counseling foundation zai mai da hankali wurin sulhunta tsakanin ma'aura tare da ba su shawara kan yadda za su ringa renon ‘ya'yansu su zamo manyan gobe ko samu kyawawan makoma. Eh, a wannan zaure ina tare da da farko wasu da suka iso su kuma su ji wannan tattaunawan da mu haka zalika akwai masu da tsaki bisa harkar wato aurayya na yau da kullum waɗanda suke cikin wannan kungiya ta Marriage Counseling Foundation. Da farko ina tare da Alhaji Ibrahim Muhammad Abubakar wadda aka fi sani da Alhaji Gana. Wato yana daga cikin wani kwamiti da aka kafa a birnin kumasin jihar Ashanti da ke sulhunta tsakanin duk waɗanda aka samu sabani a tsakaninsu. Wato Ashanti Regional Sulhu Committee Member. akwai kuma ashak abdallah muhammad wanda aka fi sani da alhaji justice ɗan kasuwa ne kuma malami sai kuma akwai shak jamaluddin bal'asad shehun malami ne na addinin islama sa'annan akwai malama fa'uziya adam ma'aikaciya ne a banki kuma mai baiwa ma'aura shawara da dai saura jama'a ga baki da to jama'a muna yi maku dukkanin ku baki da barka yauwa barka da E, to bari in fara kan wato eh, malam ibrahim muhammad abubakar wanda an fi sani da alhaji gana Eh, yana daga cikin kwamiti da ke sulhunta tsakanin bangarori da ake samun sabani tsakanin su a nan jihar Ashanti. Ah, Ran kai dade wanga kungiya ko da yake na yi tsokaci a cikin gabatarwa na eh, ko mu yi ingiza ku kai kanana ta muna eh, yasa kuka kafa wanga kungiya ta Marriage Counseling Foundation. To, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a, kamar yanda dan uwana ya gabatar da sunana, Eh, abinda ya ingiza mu muka hassasa wannan tafiya na muslim eh, marriage foundation wato mun yi bincike mai tsananin yawan gaske muka ga yawan mace-macen aurayya ya yi yawa domin da muka sa Eh, masu ilimi na kidaya a warayya da muka yi muka take record wa'anda yake sun mutu ko an rabu na jin ya fi dubu biyu abinda ya ingiza muke nan, muka ga kai wannan abin ba mun tashi mun saya ba za a dade ana banna wannan kungiya ya kunshi counselors marriage counseling sa'an nan muna da lawyers a ciki muna da eh, 'yan sanda a ciki sa'an nan muna da mediators masu sulhu kamar ire-iren mu kenan na jin muna ciki sa'an nan muna da doctors muna da kuma nurses sa'an nan muna da malumma na addini sa'an nan muna da malumma kuma na mata na bangaren addininmu na musulunci to ina jin yadda muka yi muka iya muka tara wa'annan rifotu kenan barin barka dan huta in zo kan eh, ɗaya daga cikin wato fitaccen malumman ashek eh, abdallah eh, muhammad wanda an kafi sani da alhaji justice shi ɗan kasuwa ne kuma malami na addini to alhamdulillahi ina ima jama'an mu duka masu sauraron fatan alkhairi bayan haka to abin da ya kawo mu hassasa wannan kungiya mun lura muka ga cewa matsayin aure a cikin al'umma halittar mutum ma gaba ɗaya matsayin aure shi ke bambanta mutum da dabba sa'annan kuma a cikin addinin musulunci aure matsayin shi ya doki kusan rabin addini darajar aure kawai sa'annan kuma sai muka ga kamar daga auren ma ake samun jama'a inda ake samun wato tabbatar da eh, zumunci da Allah ya ce a yi sa'annan sanayya da mutane daga nan kuma ake samun shagabanni na gari idan aure bai inganta ba ba a samu aure ya zauna ba to ta kaka za a samu irin waɗannan misali masana malumma ne na addini doctors ne lawyers ne duk waɗanda ka sani dai daga aure ake samar da waɗanga mutane sa'annan kamun auren ma meye aure ya yi kamata ya yi auren duka yana da muhimmanci kwarai saboda aure yanda aurayya mu bai tsayawa mun gano kaman tun daga tashin farko matsalolin suke to in za a riga a zauna ana kallon waɗannan ababa suna faruwa to suwa za su zo su zama hatta wannan yana iya affect economy kasa saboda yana kai wani lokaci in ba a samu increment wurin eh, eh, haihuwa ba sa'annan ba a samu tarbiyya mai kyau ba to suwa za su zo su taf ma economy kasan ya yi wuya to ya za a samu wannan sai an samu zama na kwarai cikin aure an rabu rabuwa yana kawo taɓarbarewa wurin tarbiyyar 'ya'ya saboda iya uwa da uba ba su nan yaro kuma in ya tashi he's totally empty hankalin shi brainin shi ba komai Allah ya halice Allah yana ce mana, eh, eh, wallahu lazi akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'alakum sam'a wa absara wal afida la'allakum tashkurun to kaga lokacin da Allah ya halitta ba komai ashe iyaye ne waɗanda za su fara kamar misalin kwamfuta ne da aka yi shi sabu ai kai za ka kawo program ka sa mai babu wani abu ciki me za ka sa yanzu ya danganci iyayen kamar birnin yaro tarbiyya daga ne yake somawa me za a fara da shi suwa ne ne abokani suwa za su ta mu'amala da shi tun daga nan ake samun in aure ya kyau daga inda ake ganowa kenan to amma in ba a samu iyaye an ba su wato counseling before ma marriage nan ba ya za yi a samu irin waɗannan tsari har ya zo kan ya'ya. Ɗan kadade na gode kwarai da gaske. Eh, bari zo kan eh, malama Fa'uziya Adam. ya eh, Ma'aikaciya ne a banki kuma mai baiwa ma'aura ne shawara. Hajiya me kike gani na haifar da mace aure wanda ya ingiza ku kuka kafa wanga kungiya haka ne alaikum eh abin da ke haifar da wayan na baba duka especially kamar cikin zangon manga one rashin maturity da ake samu cikin aurayya kaga za a yi aure na mace nan ba ta maciyo ba ba san menene aure ba bata mallaki hankalinta ba na aure haka namijin ma bai mallaki hankalin shi na cikin aure ba bai san menene aure ba shiga kamar an je an gamu she at the end of the day nan ya zama wani abu daban na biyu kuma karya karya ya baibaye mu ya zo ya zama kamar mata duka in ba karyan za a musu ba ba su sanin kamar ana son su eh, karyan ta bangaren maza ko dai da mazan da mata biyun duka because irin karya ke to namijin nan na son a san kaman wai e ya kai ya kawo ya yi ciyar maybe zaka bibiya maka ga kaman wani aikin da yake yin ma ba shi bane aikin da yake yin nan ba wannan aiki yake yi ba da yake yana son wannan mace to ya ci ya mata wannan karya ita kuma da yake bata san me take ciki ba bata san ta bibiya ta gani abin da aka fadi mata nan gaskiya ne ko karya ba ne ce ya bari ta shiga cikin wa'annan aure example da zamu ya mu bayar shine game da batun eh, ya sunan shi scammers za ka je ka duba. Masu amfani da na'ura mai kwakwalwa kenan suna damfara. Na'am yan damfara. Za ka je ka duba me shin nan ya zo neman diyanka. Shekaga ya ce kamar yana aiki ne wani kamfani daban meanwhile yana wani aiki ne aikin da ya zama aramtaccen hanya to inda an bincika aka gane kamar wane ne shi me yake yi karaga da wannan nan wannan yariyan nan bata shiga ba amma da yake mu ma ya zama na kamar ruwan ido mun fi son a ce kamar eh diyan mu ta shiga wuri kaza shiga kamar an doki wannan ta shiga wuri kaza ban fahimta wani wuri kaza ke kyau gida mai kyau gida an eh, ta shiga gida wadataccen gida gidan da akwai kudi fokosun iyaye duka kenan yarinyanta ta samu gidan da akwai kudi to ba bincika a gani wani aiki mai shin nan ke yi shi at the end of the day ya zama kaman aikin da mai shi zo ya gwada yana yin nan ba shi bane ya zo ya zama wani abu daban don mun samu wannan experiences da yawa cikin zangon ga aure bai kaiwa ko ina six months shi ga aure ya mutu one year aure ya mutu because yanda ya yunkura ya zo ya ce kamar zai yi aure ya gwada aikin da yake yi nan da aka bibiya ka ga kaman ba wani aiki yake an an bi na fahimce ki ba bibiya ko kuwa ba yin bincike kafin a yi auren sai in an kammala auren tukuna ku ba bincike ce an kare auren ne tukuna ke ganowa kaman ashe duk abin da aka zo aka yin nan karya ne ba bincike ko da ana binciken ma ba yi ya kai inda za a gano kamar abin da yake yi ke ga ce sa ya ci a doki da diyan bayar ko ka doki diyan a baya. yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Mu zo kan ɗaya daga cikin shehunan maluma daga nan birnin kuma sun jihar Ashanti a Sheikh Jamaluddin Bal'asad. Eh, Ran kai daɗi eh, tun lokacin da kuka kafa wanga kungiya eh, kun samu korafi game da aure da aka iso da shi wani mataki ne kuka ɗauka shin ai an samu natija mai kyau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah eh, malam na gode ma kwarai da wannan tambaya mubashara zan gaya ma kan abin da ka tambaya shin ce ma i eh, mun samu korafi da dama amma mun shiga ciki kuma muka iya muka sasanta ta halshen shi mu na wannan kungiya kuma har ita wanda aka yi aka sasanta ga ta zo ta komo ta yi godiya kamar abin da take nema ta samu masha Allah ko za a iya na ne ba za a ayyana suna ba amma a iya dan tabo yadda ainihin korafin yake. Eh ta kawo korafi tsakanin ita da mijinta kaman ba zaman lafiya. Ita kamin gafara tana da arzikin kanta. Ita da mijin suna zaman lafiya. sai ya zo ba ta samun shi ko ba ta ganin shi yadda take so shi ta kawo muna kara. Kaman wani wani wani rashin ganin shi yadda take so. Kaman yana nisa da ita ita tana nan cikin yana nan tana nan cikin kumashi ko yana nan cikin kumashi ita tana nisa da shi wani kauye so shi aikin shi ya ana shi kai da kawowa yau da kullum kuma shi ina jin kamar nan a garin kumashin ga yana da iyalai da yake yana zama yana ya saba da su in zai je can saboda aiki da gajiya shi kaga lamari ya zo bai iya ya ba kaga wani ba wani korafi ne haka ba yana neman a kansilin ta ko a kansilin shegan abin da yake yin nan ba daidai ba ne domin wani abu ne ibada ne to kan haka ita da ta ga wannan kungiya muka adinta ta shigo ciki ta ga yadda abin nan ke tafiya ta kira camanmu a bayan gida ta mai magana camanmu kuma ya iya kira mijin nan ya ajiye shi gwada mai kamar aure ibada ne domin wanga abu da ke gudana kamin ya zo in muka duba zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu haka tsakanin sa abin ga ausu bin samit sa'annan da matansa haulatu bintu sa'alabata rashin jituwa ta zo za ta yi sallah ce ne ina neman ta kan shimfida ce ta ce a'a ita tana son ta je ta ba da lokaci na ubangiji domin shine farillan kanta kaga wanga da ba wani abu bane inda ya fahimce ta she lokaci kace kace yayi me ya zo har ya kai ta kai kara wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yayi me ya kansilinta har cikin abin ga eh, magana da annabi ke mata ya ce ya huwaila ce don Allah ya ke wanga abin ga haulatu ce shi wanga fa ki tuna fa don amminki ne ki ji tsoron Allah cikin abin da kike yin ga har Allah ya sa aya ya sauko kar sami Allahu kaulan lati tujadiluka fi zawja annabi yayi ne ya sasanta so shi dole ne aure an samu rigingimu dole ne kuma mu yi mu saya kai mu sasanta so da shi wanga korafi da matan ga ta kawo caman mu ya hadu da su bayan gida ya kira mijin ya mai magana ya komo cikin ankalin shi ya gane kamar abin da yake yin nan lalle addini ne ya kamata ya koma baya ya ji da matan nan ya yi adalci tsakanin mata guda nawa biyu shi kuma ya ji muna kuma bayan haka kuma ta komo ta yi godiya ta ce ta yi mai ta gode abin da ta nemi nan ta samu kuma ta gode to kan wannan korafe korafen ga akwai ba dai ba ba biyu ba duk in ya zo wanda ya kamata a sa su je su zauna da batun nan sai a kira su wani da wani da wani ku je ku gamu da ita ko wani da wani da wacce ku je ku gamu da wani an yi kuma abin nan cikin ruwan lafiya gaskiya to kan haka nake ja hankalin sarakuna da mu su ba mu haɗin kai in suka ba mu haɗin kai kuma shi kowa ya ba mu haɗin kai da masu mu da talakawa sai mu samu yanda muke so mu gudu tare mu kuma sirar tare. an kai da muna godiya kwarai da gaske. Eh, na san dai har ila yau akwai matsaloli da dama da ke haifar da mace-macen auren amma abin da na fahimta shine da nakun da na hukumar kididdiga kusan sun yi kunnen doki don saboda na ga batun ƙarya ne da kuma da dai sauran suna da kyakkyawan zato ma binciken ku akwai na batun amfani da shafukan sadar da zumunta da muhawara na social media network to ba ainihin masu ruwa da tsaki kadai kenan ba akwai waɗanda su kuma suka shigo wannan zaure su ma su ji wannan tattaunawa ko suna da wani nasu ƙarin bayani da za su yi bar su ma mu ji daga gare su a barin zo kanki hajiya sunanki eh, na ga ki kuma kin iso domin ki shaida wannan tattaunawa ko shin kina da wani eh, magana ne haka mai nasaba da aure da kima ki so ci kai to alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a musulmai zan munira sulaiman zance dai guda ɗaya ne game da mace-macen mu na zango ko na duniya ne ma gaba ɗaya don maza da matan duka ba mu yi ma juna gaskiya mu kuma iyaye idan yariyar mu ta ce ga miji ta samu in ta kawo mai kuɗin mu muke son gani la'alla kuma shin nan ba mai kuɗi ba ne kamar yadda aka yi bayani da zu scammers ne zalla yan 419 eh, masu damfara su ne zalla da mu kuma iyayen mun gani sai mu yi amanna da su she mu doki 'ya'yan mu ba su bayan an daura aure bai sun wata ɗaya biyu uku she rikici ya tashi tsakani daga karshe aure ya mutu yariya ta dawo gida shi kuma ya bi kuma bi wani wuri kenan wannan ababa ke yawan faruwa zangonnin mun ga yara kanana kanana ga sunan da yawa ba zawarai ba su kai a ce musu zawarawa ba amma sun zama ba zawarai saboda rashin gaskiya tsakanin mace da namiji sai sa muna roƙon Allah Allah dai sa mu dace Ubangijin Allah wannan kungiya da muka kafa Allah ya mana jagora ya sa mu dace da duk tanadin da muka sa gaba. Masha Allah muna godiya kwarai da gaske barin zo kan tambaya na karshe ya so mu ji daga wasu mahalarta ya suka ji da ainihin samar da wannan kungiya amma bari mu zo kan eh, Alhaji eh, Ibrahim Muhammad Abubakar wanda aka fi sani da Alhaji Gana. Alhaji Gana eh, akwai abin da kuke sa ran cimma in kuna son ku cimma wannan abu cikin shekaru nawa kuke son ku cimma wannan abu kamar yadda kuka yi kwatattara bayanai cewa daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 an samu mace-macen aurayya da ya kai dubu biyu. nan zuwa shekaru nawa kuke son kuwa kamar? in aka yi kididdiga haka a samu wanga matsala ya zo kasa to ala kulli hali kamar yadda ka tambaye ni gaskiya inda za mu samu a gurguje da za mu samu tsakanin shekara biyu muna so mu ga mun iya mun kwantar da wannan lamarin to amma eh, muna ganin nan zuwa shekara biyar muna kyautata zato in Allah ya yadda in an jiye mana aka jiye ma mu wala Allah mun samu abin ya zo mana da sauki sa'an nan kuma abin da muke gani kuma zai ƙara sa mu samu sauki muna so mu karfafa kamin ma'aurata su shiga hanyar aure su zo su zauna da mu a gwada musu yaya wani hanya ya kamata su bi su yi aure to ina jin in muka ɗauko wannan tsarin ya taimaka mana sa'an nan kuma kaman doctors da ke cikinmu su kuma taimakon da za su yi mana ne duk yadda za a yi kamin ma'aurata biyu su shiga aure mun bar su je su gwada jini don a tabbatar da ɗaya daga cikinsu bai da wani tuca wanda yake zai sa ma dan uwan shi kuma ya bazu ma duniya gaba daya ina ce wannan abu yana cikin abin da yake eh, muna son mu karfafa shi kwarai kwarai kwarai da gaske insha Allah. Masha Allah muna godiya kwarai da gaske akwai wasu mahalarta bar su kuma mu ji daga gare su bari zo kan Haji haji ya kika ji da wanga kungiya da aka kafa da za ta ringa ba da shawara eh, kan aure da ma yara. Salamu alaikum. sunana Sa'adatu Buda. Ra'ayinmu da shawaran da mu muke so muna fatan yadda mu muka gani farko. Kar me kuka gani farko? Farko da abin da muka gani cikin aure yawanci mazanmu masu fushi ne. Yawancin mazanmu masu rowa ne. Yawancin mazanmu ba su son aiki. Sun sake nauyi sun dora ma iyaye. shi sa in kuma kana yi ma wasu mazan ba su gani shi sa shi ka mace in ya dace yawan gaba da wasu ababa yana kawo mace uwa ta bar kila ta ga gwamma in zama na duba yara don fitinan uba to in ta ga wannan abu ba ta yi hankuri ba ya zama na rabuwa ya zo shi ya kawo yaran musu lalace don yaro na gidan uba yana gidan uba watakila ma uba na mai yana wurin uwa amma ba shi nan shi ke kawo yaran mu ke tasowa wasu kwayoyi da wasu ababa to shi muka ga rabuwar auren nan shi ke bata ta muna yara shi sa mu yanzu ba mu son 'yan baya su yi abin da ya wuce shi sa mun fatan mu kenan ah, malam ka ko ka faɗi mana sunanka ya ka ji da kafa wanga kungiya ga yanan kai kuma ka zo ka gane da idanunka irin sakonni da suka gabatar kawai gaskiya ne salamu alaikum sunana babrok baba karami abbas gaskiya ne game da batun kungiyar na marriage counseling gaskiya abu ne da yake ina goyon baya dari bisa dari saboda muka duba zangonnin mu ababa da dama yana abakan mu yana damu mu cikin zangonnin mu abin da shi damu na ma sosai batun yara shiga kamar duk lokacin da rabuwan aure ya zo yara su ake rikitar da su za ka ga yaro yana zuwa makaranta ma shiga kamar rayuwar shi ya sake je makarantar ma baya koyan abu yanayin shi sai sake rigar makaranta ma shi kamar ya yi wani yayyage ya yi wani style saboda duk rabuwan aure da Masha Allah bar mu zo kan wato bawan Allah ga ya kasance shine wanda zai tsokaci na karshe malam ya sunan ka ya kaga eh, kafuwar wannan kungiya alhamdulillah na farko sunana Shu'aib Salah wanda aka fi sani da Baksan Yumma a ina ga marriage council ya zo ne hasatan mu matasa domin kalura yanzu mu matasa mu fuka aure kuma in za ka bibiyi ka gani ba wada abu ke kawo raba wurin ba da yake ba experience wani wai matan shi ta ba ta mai rai shi duk haushin wannan wani rubuta da ita sa'an nan kuma an ka bibiyi ka gani surukan nan su ma suna daga cikin wannan ba su ba yaran su good kaman idea mai kyau shawara mai kyau don za ka kaman an kawo yariyan shi ta zama kaman baiwa ne ga mai shi ta mai komi da komi yasa idan ba ta yi ba in yaron ya zo ta ko karya da gaskiya a karya ruka ta koro mata shi kuma yana so ya ji maganar man shi sai ga ya sai akan wannan an kashe auren kuma wani baba da yawa na faruwa hasta mu matasa domin da lack of ba mu san menene auren ba ba mu san experience ba kurin ne mun tashi muna auren sha'awa ne ba auren wai soyayya a zamana saboda Allah bane yana daga cikin ababen da ke kashe mun aure da yawa yasa zuwa marriage counseling wallahi alhamdulillah a ce ni matashi ina ga na gode ma Allah sai kuma ina gode ma waɗanda suka hasasa wanga a kungiya saboda mu matasa ya aure mun ya muje wurin a dan ba mu wani abin da za mu gari eh, mu samu na musulunci musa idan kuma na zama aure mu doki mu zama da iyalan mu lafiya lau ba tare da surkanne ko kuma ne ko kuma wani rashin sanin wani abu ya kashe mun aure ba domin aurayyan yana mutuwa ne ba wani abin da za a saya kai a ce an kashe aure ba ne duka ne ba san menene auren ba shi ke kawo kashe wannan auren nan. Madalla jama'a masu sauraro da wannan tattaunawa da muka yi da mambobi da waɗanda ma suka iso domin ganewa da idanunsu yadda tattaunawanmu ya kasance. Sunana Hamza Adam na maku ku baki da ya fata na alheri daga nan birnin kuma sun jihar Ashanti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ne auren kulle abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo kwana ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. begi ki jawo ni ki mai shi ne a auren mu a kira haula dani iyayen mu sun sa karɓar babu ina yin bara na zuhu cika mini gogo